السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا ɗaya ga wata mai girma wata mai alfarma watan ramadan hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin wanda ya zo ɗaya ko ko biyu ɗaya ga watan tara dubu biyu da tara muna nan a cikin suratu safati wanda ita ce sura ta talatin da bakwai daga sama mun tsaya a aya ta sittin da biyu na'am أعوذ بالله من shaitanir الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أذلك خير أم شجرة الزقوم إنا جعلناها فتنة للظالمين إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم إنهم ألفوا آباءهم ضالين فهم على آثارهم يهرعون الله سبحانه وتعالى يتي أذلك خير bayani da ya gabata akan aljanna da ‘yan aljanna da matan aljanna da ruwan aljanna da gadajen aljanna da daɗi da ni'imar aljanna a zalika khairun wannan shi ya fi alheri wanda ya kamata a zage dantse a nema nuzulan a wajen kaɓaki da gara ta manyan baƙi am shajaratu zaƙumi ko ko bishiyan nan da ake kira shajaratu zaƙumi ma'ana ka je aljanna ka sha waccan lagwada da wancan ni'ima da wancan alheri da waccan gara da roman aljanna shi ya fi alheri a wajen kaɓaki da garan masaukin baƙi ko ko mutum ya ɗanɗana bishiyar zaƙo to wace ce bishiyar zaƙo Allah ta'ala ya ce a cikin wata sura inna shajarata zaƙo ta'amul afi ita bishiyar zaƙon abincin masu laifi ce masu laifi waɗanda ba a yi musu rahama an ji kansu ba sun shiga wuta to sakamakon abin da za su cike nan a wuta kalmuhun, kamar narkakkiyar tagulla take wajen ɗan karen zafi tagali fil tana zaɓaɓɓaka yadda in an ɗora tukunya a kan murhu ɗin nan ta ɗauko dafuwa ta fara tafarfasa shine ma'anan tagali fil butun tana tafarfasa a ciki ka galyil hamim kamar tafarfasar ruwan zafi to ita ce wannan a wani gurin Allah ta'ala ya ce summa innakum ayyuhad dallunal mukazzibun sannan ku batattu masu ƙaryatawa la'akiluna min shajarin min zaqum masu ci ne daga bishiyoyin nan na daga zakum famali'una min halbutun sannan ku masu cika ciki ne a cikin ta, fasharibuna alaihi min alhamim sannan kuma za ku biyar da ruwan zafi a kai fasharibuna shurbal him za kuma ku dinga sha irin shan nan na raƙuman da suka kamu da tsananin kishirwa. haza nuzuluhum yawmaddin Allah ce wannan shine kabakin tarabbakin da za a musu ranar alkiyama wani gurin Allah ta'ala ce wa ma ja'alna ru'yan lati arainaka illa fitnatan lin-nasi wash-shajarata al-mal'unata fil qur'an wannan ita ce ash-shajarata malunata fil qur'an tsinanniyar bishiya a cikin alqur'ani wanda ita ce abincin yan wuta innaha inna ja'alnaha fitnatan lizzalimina Allah ce lalle mun sanya wannan bishiya ta zamo fitina ga waɗanda suka cuci kawunansu ga azzalumai ta zama fitina Me ake nufi da fitina a nan wasu sun ce ana nufin Allah ce ku ɗanɗana fitinar kuma ana azabarku fitina kuma takan zo da ma'anin ikhtibar jarabawa an ce lokacin da annabi sallallahu alaihi wa sallama yace ha takhruju yana karanta musu ayan alqur'ani lalle ita wannan bishiya tana tsurowa ne fi aslil jahim a cikin ƙuryan wutar jahannama take tsurowa sai suka kyalkyale da dariya suka ce ku ji Muhammadu yana ce mana wai bishiya na fitowa daga wuta wutar da take kone bishiya kuma a ce bishiya ta fito daga wuta wannan shine fitinar da aka sa su shine Allah ya ce ma ja'alna ru'yal lati arainaka eh illa fitnatan linnas wa shajaratal mal'unata fil qur'an wannan ash-shajaratal mal'unata ita ce jarabawar da aka musu suna mamaki yaya za a yi a ce bishiya ta tsiro a cikin wuta wanda ya tsiro da ita a ruwa shine ya tsiro da ita a wutan an an ce Allah ne zai yi abu magana ta ƙare shi zai tsiro da ita tana shan zaɓaɓɓakin wuta kuma tana girma tana ƴaƴa tana bushiya tana ganye kai ka san ku abinda aka ce wuta ce ta fito da shi shi kansa ai ya ɗanɗana wuta ya ɗanɗana to Allah ta'ala ce inna ha ta ita wannan bishiya tana fito inna ha shajaratun haƙiƙa ita bishiya ce takhruj da take fitowa si aslil jahim a cikin ƙurya an ce aslu tushe kenan ma yubna alaihi gairuhu wal far'u ma yubna ala wal far'u ma yubna alai alai ala gairihi gairuhu daga can asalin tushen ƙuryar wuta take fitowa bal'uha Allah ya ce ‘ya'yanta in ta yi ‘ya'ya bishiyar ka annahu ru'usu shayatin girman su da munin su da rashin kyan ganinsu, 'ya'yan wannan bishiyar da take fitowa daga cikin jahannama to Allah ya ce in ka kalli 'ya'yanta kamar kawunan shedanu to malamai suka ce a ka'idan tashbihi ya kamata ka san duka biyun ka san mushabba ka san mushabbahun bihi to ga sharaɗin tashbihi ya cika ɗal'uha shine mushabba Ru'usi shayatin shine almushabbahu bihi kaf adatu tashbih to ina wajaha shabahi idan ba ambaci har shabahi ba tashbihin ya zama mursal mujmal mursal mujmal tashbihi mursal shine ma zukira fihi adatu tashbihi wal mujmal ma huzifa minhu wajahu shabahi to Allah ya ce wannan bishiya da baka ganta ba kuma ta yi kama da kan shedanu shi ma da baka ganshi ba to me hikimar yi maka tashbihin abin da baka sani ba da abin da baka shina ba wanda ana so a kamanta maka imma abin da ka shina da abin da ka shina ko abin da ka shina da abin da baka shina ba don kai amfani da wanda ka shina din wajen gano wanda baka sani ba to sai zama duka biyun ba a san su ba sai malamai suka ce shi a ilimin balagar magana ana yin haka ne don a firgita mutum ko da abu baka gan shi ba baka san shi ba kana iya wa mutum kwatance da shi don ka tsorata shi ko don ka firgita shi ko don ka tayar masa da hankali kamar yadda imra'ul qais yake faɗa a cikin wato sha'ara'ul jahiliya yana cewa a tuluni. wal mashrafiyu mudaji'i wa masnunatun zurqun ka an yaba aghwali يجط غطيق البخر شد خناقه ليقتلني والمرء ليس بقتالي yace yana wato an maƙare shi yana gurnanin ƙara kamar yadda ake makure raƙumi yake gurnani in an makare shi li ya ni wai dan ya kashe ni Ice wal mar'u laysa bi qatali shi ko mutumin ba gwanin yaki bane a yaka tuluni imar ulqais yana mamaki zai iya kashe ni wal mashratiyu bayan ga takobi ga yawa jini na wuce mudaji ita ce abokiyar kwanciyata wa masununatun zurqun ga kuma tsinin mashi jajaye sai ce ka an yabu agwali sai ka ɗauka haƙoran fatalwa ne to imra'ul qais kaga fatalwa ba ma fatalwa kwata kwata ba wani abu fatalwa to amma ya kamanta ne dan ya tsorata abokan gaba to shi yasa anan ma da aka ce ka annahu ru'usu shayatin an yi ne dan a firgita mu mu tsorata kuma mu nemi Allah ya tsare mu daga barin wannan bishiya wacce take tsirowa a cikin wuta wasu kuma suka ce a shayatsin yana nufin wasu mucizai ne munana waɗanda ana kiransu shayatin ana nufin waɗannan macizan wato kansu ya yi kama da kan wannan wato bishiya ta zaƙo fa innahum la'akiluna minha Allah ce lalle su masu ci ne minha daga wannan bishiya famali'una min halbutun kuma sai sun cika cikinsu da ita kamar da can Allah ya faɗa famali'una min halbutun fasharibuna alaihi min alhamis. sai sun cika cikinsu da ita tilas kuma sai sun sha ruwan zafi ko kuma kalmuhul taghli fil butun ka gani khuzuhu fatiluhu ila sawa'il jahim thumma subbu fawqa ra'sihi min azabil hamim zuqu innaka antal azizul karim oh wai kai ne a duniya mabuwayi mai karamci to ɗanɗana zuku Dandani wannan bala'in da musifar da'amul asir Allah ya ce abincin masu laifi ne thumma inna lahum alaiha sannan su akan wannan bishiya da suka sha mai ɗan karen zafi da wahala da tsanani lashauban shauban kuma suna da gaurai za a gauraya musu ita min hamimin da ruwan zafi ma'anan gaurai in sun sha ta kuma sai su sha ruwan zafi in suka haɗu a ciki da bishiyar suka haɗu da ruwan zafi sai su turnike su sake haifar da wani tashin hankalin shine ma'anan shau an cakuɗa ta an gauraya ta an cuɗanya ta wato da ruwan zafi shi yasa a can kuma yace tagali fil butun to in ta haɗu din ne sai ta dinga zaɓaɓɓaka tana tafasa a ciki ka galyil hamim kamar ta farfasa ruwan zafi can kuma yace fasharibuna alaihi min alhamim za su sha ruwan zafi a kai to shine ma'anan summa inna lahum alaiha la shauban suna da gauraye min hamimin na ruwan zafi mai ɗan karen zafi a wani gudu ce hamimin ani mai ɗan karen zafi ƙwarai sun marji a marji'ahum sannan makomarsu bayan sun ci wannan bishiya sun sha ruwan nan zafi la'ilal jahimi za a mai da su wutar jahimu dama Allah yana da wuta guda bakwai wani duk sunansa ya fito a bakin wutan nan guda bakwai laha sab'atu abwabil li kulli babin minhum juz'un maqsum kowace kofa akwai kasanta amma yadda annabi sallallahu alaihi wa ya ce kofofin aljanna guda bakwai ne akwai wanda duk kofofin aljannan nan guda bakwai sunansa ya fito shine sai na Abubakar ya tambayi Annabi sallallahu alaihi wasallama da yace kofofin aljanna guda takwas ne sai Annabi sallallahu alaihi wasallama yace ya Rasulullah a cikin bayin Allah ko za a sami wanda sunansa zai fito ta dukkan kofofin aljanna guda takwas sai manzo Allah sallallahu alaihi ya yace arju an takuna an takuna anta ya Abubakar ina fata ka zama kai ne sayyidina Abubakar annabi ya ba annabi ya ba sayyidina Abubakar garanti za a kira shi ranar alkiyama ta kofofin aljanna guda takwas sai yayi takama ya zaɓi wacce yake so kai kwan an nuna ma ka kofar sai kai maza ka shiga ko yawa amma aka ce ka cancanci shiga shi yasa ma ai mutumin da yayi alwala bayan ya kare alwalarsa yace ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين me annabi sallallahu alaihi wasallam yace za a bude masa ƙofofin aljanna samaniya ya dakhulu min ayyi hasha'a za a buɗe masa ƙofofin aljanna guda takwas a ce ya zaɓi wacce yake so ya shiga to yadda wani ya cancanci shiga ta dukkan ƙofofin aljanna guda takwas to kuma wani ya cancanci shiga ta dukkan ƙofofin wuta guda bakwai duk laifin da za a kira na waccan ƙofar ya yi irinsa in an kira na wannan ƙofar ma ya yi irinsa in an kira na waccan ƙofar ma ya yi irinsa to wace ƙofa ce ƙofar farko sai Allah ya ce kalla layumbazanna fil huqama sai an jefa shi a cikin wutar hutsama sada ce wa ma adraka mal hutsama wa ya sanar da kai hutsama mai kakkarya mutum ta ragargaza mutum ta fatattaka mutum ta kona mutum wa ma adraka mal hutsama sai Allah ya ce me narullahi narullahi al-muqada wutar Allah ce hurarriya allati wa alal afida wacce take tsinkaya akan zuciyar wanda aka saka sai ta fasa kirjinsa ta cinye zuciyarsa ha alaihim musada Allah ya ce kuma an toshe musu kofar fita da kofar shiga fi amadin a cikin wasu ginshikai mumaddada dogaye wanda ba za ka iya karya su ba balle ka fito dakin za a yi a toshe bakin kofar kuma dakin din mala'ika kofa ta biyu Allah ta'ala ce fa amma man khaffat mawazinuhu wanda aikinsa ba da nauyi fa ummuhu hawiya Babassa hawiya aka ce me yasa aka kira ta babarsa malamai suka ce saboda uwa in ɗanta yana kuka ba jefar da shi take ba ƙara rungume shi take to ma an jefa mutum a wutar yana ihu sai ta ƙara rungumo shi ta ɗauka kamar zafin ne bai ishe shi ba wasu ka ce an kira ta ummuhu saboda al'ummu hiya al'aslu ma'ana ta zama tushensa kamar ya cancance ta ne fa ummuhu hawiya Allah ya ce wa ma ka ma hiya wa ya sanar da kai mecece ita narun hamiya wuta ce mai dan karin zafi wannan ita ce ta biyu ta uku Allah subhanahu wa ta'ala ce fa amma man tsaga wanda yake jin yafi kowa yake nuna fankama da isa da takama yake taka kowa yadda ya ga dama baya jin zai gamu da Allah man tsaga wa asarar hayatar duniya ya fifita rayuwar duniya da jin daɗinta baya tunanin lahira baya aikin lahira fa innal jahima hiya ma'awa wannan makomarsa jahimu ce to a cikinta ne za a sha shajaratin zanko kun ji an samu ta uku ta hudu Allah subhanahu wa ta'ala ya ce bal kazzabu bis sa'a sun ƙaryata alkiyama wa a'tadana liman kazzaba bis sa'ati sa'ira mu ko mun tanadi wutar sa'ira ga wanda ya ƙaryata alƙiyama izara atfum min makanin ba'idin in ta hango su daga nesa sami'u laha taghayyuzan wa zafira sai ka ji tana zababbaka tana ruri wani ya zo zai shiga addinin musulunci kake bai iso ba shiga addinin musulunci kai ka gamsu da addinin musulunci za ka shiga ko wani ya maka tilas kai ne ka gamsu da kanka da yardarka da amintarka daga ina kake daga balanga to zan gaya maka kalmar da ake shiga addinin musulunci in ka amince da ita ka kudire ta ka yarda to ka zama musulmi ashhadu Allah ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah anna muhammadan anna muhammadan muhammadan rasulullah abinda kace yanzu da larabci ka karanta amma zan fassara maka shi zuwa hausa in ka yadda da abinda kace din nan to ya mai da kai musulmi ka ce na yadda daga yau na shaida ba wanda za a bauta wa da gaskiya sai Allah ka yadda da haka kace kuma ka yadda Allah ne ya aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama manzon Allah ne annabin Allah ne ka yadda da haka ka aminta to wannan shine ka da wannan da amincinka da shi ya mai da kai musulmi me sunanka sunanka Ɗanladi to lallaha da aka haife ka kenan E, ka san bahaushen haife karan asabar sai kira ka dan asabe in haife ka lahadi ya kira ka dan ladi an kira ka an haife ka litini ya kira ka dan liti an haife ka talata ya kira ka dan talata an haife ka laraba ya kira ka balarabe an haife ka alhamis ya kira ka dan lami an haife ka ran juma ya kira ka na jume ko dan juma in mace ce jummalo ko jummai to dan ladi kaga sunan rana ne yanzu wani suna kake so a sa maka wanda suna dama mai kyau yana wa mutum jagoranci zuwa ga rayuwa mai kyau shi yasa an ji mutum da mummunan suna ake canza masa wani suna kake so a sa maka mai kyau daga cikin sunayen da kake ji na musulmi zabo da kanka in yayi sai mu ban ma in ba mu gyara ma to a sa ma ibrahim an sa maka ibrahim baban annabawa jagoran annabawa ga baki daya wanda ta zuriyarsa annabi ishaq ya fito ta zuriyarsa annabi ibrahim a annabi isma'il ya fito daga kuma zuriyar annabi ishaq aka samu annabi yaquba aka samu annabi yusuf ha aka samu annabi musa da annabi isa duk ta nan suka fito sannan kuma ta hanyar ɗansa isma'il annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya fito sunan sunanka ibrahim to yanzu tunda ka shigo addinin musulunci shi addini aqida ce da aiki da kuma faɗa yanzu ka faɗi kalman nan to yanzu sai aiki da ita abin da ya hau kanka yanzu 'yan kwamitinmu za su yi maka bayani za ku je su nuna maka yadda ake wanka in kai wannan wanka a in su maka ta yi duguzunzun kai za ka yi aski sannan za ka yi alwala sallar da ta rage yanzu za ka yi sannan gobe za mu tashi da kai azumi sannan akwai littattafai da makaranta wanda muka kafa domin karantar da mutane addinin musulunci za a maka kwasa-kwasai na wasu 'yan watanni domin ka fahimci addinin da kyau ka kuma samu wato zama da ilimi da kuma aikata komai da ilimi sannan 'yan kwamitin nan namu suna da bangarori da dama za su saurare ka su ji matsalolinka su san ta hanyar da za su taimaka maka don addinin ka ya kwari ka samu cikakken ilimi ka yi komai akan ilimi da basira da Ibrahim muna maka congratulation barkanka da shigowa addinin musulunci Allah ya tabbatar da kai maka albarka Allah ya sa kai ma ka yi karatu mai zurfi ka tafi wa'azi da karantarwa to Allah subhanahu wa ta'ala muna bayani akan ƙofofin wutan nan guda bakwai mun tsaya a ƙofa ta hudu ita ce wacce Allah ya tana mu wanda suka ƙaryata alkiyama ice bal kazzabu bis sa'ati wa a'tadna liman kazzaba bis sa'ati sa'ira idza ra'atuhum min makanin ba'idin sami'u ta taghayyuzan wa zafira wa idza ulqu minha makanan dayyiqan muqarranina دعوا هنالك ثبورا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا ودعوا yi كثيرا الله يتي من يتاندن لمن كذب بالساعه سعيرا mun yi tanadi ga wanda ya karyata alkiyama zai gamu da sa'ira izara athum kama an maida ita mai rai wata mace haka izara athum in ta hango su min makarin ba'idin daga nesa sami'u laha taghayyuzan sai su jiyo rurin fushi wa zafira da kuma ihu da kururuwa wa iza ulqu minha in aka jefa su a wani shashinta dayiƙan makanan kan guri kuntatacce da auhu nalika subura sai su dinga mun halaka mun lalace mun halaka Allah ce la ul yawma suburan wahidan ka ku ce kun shiga daya wa u suburan kafira ku ce kun shiga abinda bai da iyaka kun ji bahaushe kan ce na shiga uku hatsari ne fa ka shiga uku gaba ɗaya lokaci guda ka shiga ɗaya mana da farko tun da ɗaya ta fi saurin fitowa in ta gagara sai ka shiga biyu in ta gagara sai ka shiga uku amma kawai rana guda ka shiga uku in ka shiga uku kana son ka fito ya za ka yi za ka mai cewa na shiga uku wai kuma na lalace to lalle ka lalace kuwa in bala'i ya same ka kakka ce na shiga uku na lalace ka ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'una in abu ne yayi zafi abinda zaka faɗa kenan in abu ya cuɗe la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimina kai ta karanta wannan annabin da ya karanta wannan bala'in da ya shiga kai baka shiga ba domin kifi ya haɗiye shi kai ko a cikin kana ganin rana kana ganin iska shi ko kifi ya haɗiye shi kuma Allah ya ce in banda yayi ta karanta wannan tasbihin da ya zauna a cikin kifi har ranar alkiyama kifin ba zai fito da shi ba shi ba zai mutu ba kuma kifin ba zai mutu ba har sai an tashi alkiyama sannan ya zo ya amayo shi amma saboda ya ta cewa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min zalimin to wannan zaka faɗa ba ka shiga uku ka lalace ba wuta ta biyar Allah ya ce kalla innaha laza nazza'atan lishawa tad'u man adbara wa tawalla Allah ya ce lazaci nazza'atan shawa mai kware fatar kai ta da uman adbara wanda ya juya ana wa'azi ya tafiyarsa shi take kira wannan ita ce ta nawa ita ce ta biyar sai Allah ta'ala ya faɗi kuma ta shida kai sai Allah ya faɗi ta bakwai ita ce jahannama ɗin inna jahannama kanat mirsada ita ce kai ta shida sai saƙar da Allah ce sa'uslihi saƙar wa ma adraka ma saƙar la tubqi wa la tazar lawahatun lil bashar alaiha tis'ata ashar Allah ya ce saƙara ce wa sanar da kai saƙara la tubqi wa la tazar ba ta rage komai ta cinye fata ta cinye nama ta cinye jijiya ta cinye bargo ta cinye kashi ta cinye mutum kuma a sake da shi sabo lawahatun lil bashar kwaye fata ce alaiha tis'ata ashar masu gadinta isassun mala'iku ne guda goma sha tara wannan su ne guda bakwai sai ta jahannama din inna jahannama kanat mirsada ita jahannama ita ce madakatar ƙarshe gaba ɗaya littaghina ma'aba makoman masu ɗagawa ce labisina fiha ahqaba za su zauna a cikinta shekaru shekaru la yazuquna fiha bardan ba za su ɗanɗana ruwan sanyi ba wala sharaban ko abin sha illa hamiman sai ruwan zafi tafasasshe wagga saƙa da ruwan gyambo za a dinga ba su suna ci sai Allah ce jaza'an wifaqa sakamako ne ya dace da aiki thumma inna marji'ahum sannan makomasu la'ilal jahim lalle zuwa ga jahimu ce innahum alfau su sun gamu da aba'ahum iyayensu dalina batattu sun gamu da su a can duk wani bataccen uba ko bataccen magabaci a can za a haɗu a tsinewa juna fahum ala asarihim yuhra'una su sun kasance suna gaggawa ala asarihim abu gurabansu, suna cewa inna wajadana ana ala ummatin wa inna ala asarihim muqtaduna wa inna ala asarihim muhtaduna to yau ga su sun gamu tare din sun bi gurbi irin nasu sun bi tafarki irin nasu sun kujire aƙida irin tasu sun yi aiki irin nasu yau kuma sun gamu da musifa sun gamu da tashin hankali na'am ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين ولقد أرسلنا فيهم منذرين فانظر كيف كان عاقبة المنذرين إلا عباد الله المخلصين الله سبحانه وتعالى ولقد ضل aksarul أكثر الأولين mafi yawa ai aktharul awwalina mafi yawan waɗanda suka gabata na farko zalla sun bata qablahum gabanin zuwansu da yawa sun ɓata. mun ce al'adar qur'ani da wuya ka ci ya ambaci yawa kuma an rufe da abin arziki Aksarun nasu la alamun mafi yawan mutane in ji Allah jahilai ne aksarun nasu la aƙilun mafi yawan mutane ba su da hankali na aktharun nasu la yashkurun mafi yawan mutane ba sa godewa Allah wa inna kathiran minan nasu la fasikun mafi yawan mutane fasikai ne fa'a ba aktharun nasu illa kufura mafi yawan mutane sun isai sai dai su kafirci wa ma yu'minu aktharuhum billah illa wa hum mushrikun mafi yawan su bisu imani da Allah ba sai suna shirka wa in tuti akthara min man fil ardi yudilluka an sabilillah in ka mafi in ka mafi yawan waɗanda suke ban ƙasa sai su batar da kai ta farki wa laqad na li jahannama kathiran min al jinn wal ins لهم قلوب لا يعقلون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان la يسمعون biha ulaika kal an'am bal hum adall wa ulaika humul ghafilun wata ma za ta shiga addinin musulunci daga ina kike daga bolari kika fito kina so za ki shiga addinin musulunci ke ce kika yadda kika gamsu da yardarki da amincewarki ko ko wani ya matsa miki yace sai kin musulunta ke kike so zaki musulunta da kanki ba wanda ya miki dole to masha Allah zan gaya miki kalmar da ake yadda da ita mu ma nan duk yadda da ita ne mai da mu musulmi in kin yadda da ita ke ma kin zama musulma kamar mu gaba daya ashhadu Allah ilaha إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله abin da kika ce baiwa Allah daga yau kin yarda a zuciyarki kin aminta cewa babu abin bauta da gaskiya sai Allah da ya halicce mu kin yadda da haka kin yarda? kika ce daga yau kuma kin yarda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama bawan Allah ne manzon Allah ne Allah ne aiko shi da alqur'ani ya shiryar da mutane kin yarda da haka to yadda ki baiwa Allah ya mai da ke musulma yanzu ke ɗaya ce daga ciki da mu da ke nan duka sunan mu ɗaya yanzu ba wanda ya fiki? a musulunci me sunan ki a da sunan ki masti to wannan sunan naki da wahala karatu yake a masti yanzu kin ga ba za a ci gaba da kiran ki da wannan suna ba saboda kin zama musulma dole a zaɓo miki wani suna da ya dace da sauran musulmi yadda zaki saje kada a zo a ce masti wani ya ce me kuma masti wace ce masti to yanzu sai ki faɗi sunan da kike so cikin sunaye masu daɗi da kike ji daga cikin sunayen musulmi in mun ji ya dace yana da ma'ana mai kyau sai mu ban miki wani suna kike so safiya Allahu akbar to safiya safiya ne ita safiyan nan da kika zabo ɗaya ce daga cikin matan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama wanda ya auro ta kuma asalinta daga banu Isra'ila take wata rana sai matan annabi sallallahu alaihi wa sallama suka ce mata aike ba yahudiya ce sai ta ta kuka da annabi ya dawo sai ta gaya masa sai ce ki ga waye da waye ta ga musu ce Aisha ce da Hafsa yace ki gaya musu ke yar annabi ce annabi Haruna kuma amminki annabi Musa yanzu kuma kina karkashin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ka kin fi su takama ke an bi salsalaki za ki haɗu da annabi haruna shine asalin baban baban baban babanki sannan annabi musa amminki ne sannan shi karkashin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to saboda haka za a dinga kiran ki safiya maimakon safiya mu muke dan rage mu ce safiya safiya sai an sa double y a wajen sa sunan s a f i double y a safiya to haka za a dinga kiran ki daga yau Allah miki albarka safiya a tunda kin shigo addinin musulunci akwai ayyuka da kudircewa da kuma faɗa da ya hau kanki wanda za ki yi ga 'yan kwamitinmu nan akwai maza a cikinsu akwai mata ƙwararru ne suna da cikakken ilimin addini da ilimin zamani wanda muka tanade su suka buɗe makaranta domin ilimantar da ke da kuma kula da abubuwan da ya shafi ki ne da kullum da baki shawarwarin yadda za ki inganta addinin musuluncin ya dace da karantarwar annabi sallallahu alaihi wasallama to ta ce tana da ɗama a goya a bayanta shi ma ɗan ta ce da za a canza masa suna shi da me sunansa me kika samar da me sunanta da wani suna kike kiranta da ita yadda taki ha linda a kin ga ita ma yanzu linda taki sai an canza mata suna tunda ta mu ce yanzu gaba daya a ba za a bata a linda ba tunda ke kin ɗauko safiya ita sai a sa mata aisha sai haka yake yanzu sunanta aisha za a dinga kiranta aisha maimakon linda saboda haka Allah ya muku albarka ke da taki gaba ɗaya akwai 'yan mu suna nan za su yi miki bayanin abubuwa da suke hawa kan wanda ya shiga addinin musulunci daga ciki akwai ok zainab kike so to alhamdulillahi ta ce zainab take so a sa ai zainab ma kin ɗauko babban suna domin ina karanta littafin al'isaba fi tamyizu sahaba sai da ya kawo zainab guda hamsin da hudu a cikin zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam akwai matar annabi guda biyu mai suna zainab akwai zainab bintu kuzaima akwai zainab bintu jahashi akwai yar annabi mai suna zainab akwai mata abdullahi dan mas'ud mai dukiyar nan sunanta zainab zainab zainab zananib ko zayanib suna nan guda hamsin da yan kai akwai zainab ma yar ali bin abi talib saboda haka zainab suna ne mai kyau kika ɗauko mai ma'ana kuma wanda annabi ya sa wa yarsa kuma ya auri mai sunan zainab saboda haka allah ya mata albarka sunan ki yanzu kenan safiya sunan yarki zainab akwai ɗaya daga cikin zainab ɗin ana kiranta zainab bintu jahash annabi sallallahu alaihi wasallam yake gaya matansa in koma ga Allah wacce za ta fara biyo ni ita ce mai dogon hannu sai suka zo suna auna hannunsu su ga wai wace ce tafi dogon hannu sai suka ga Zainab ce ta fara komawa ga Allah bayansa sai suka gano ashe tsawon hannun na kyauta ne ana kiranta ummu masaki saboda tana yin saƙa da kaba ta siyar ta tara kuɗi don ta taimaki marayu da masu ƙaramin ƙarfi shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya bita da wannan ita ce Zainab bintu Jahash dan ita Zainab bintu Khuzaima zaman su da annabi sallallahu alaihi wasallam duka bai wuce wata biyu ba tana cikin matan annabi sallallahu alaihi wasallam guda biyu da suka koma ga Allah kafin sa da nana Khadija da kuma ita Zainab bintu Khuzaima amma ita Zainab bintu Jahash sai bayan annabi sallallahu alaihi wasallam da watanni Allah ya dauki ranta da haka Allah ya muku albarka safiya da yake Zainab akwai abubuwa da suka hau kanki yanzu yanzu wanda za ku je ga sunan abin nan yan kwamitinmu za su yi miki bayanin abin da zaki yanzu da kuma ci gaba da karantar da ke addinin musulunci Allah ta'ala ya miki albarka ke da yarki ya tabbatar da ku a cikin addinin musulunci ya ba ku ilimi ya kuma ba ku tabbata to Allah subhanahu wa ta'ala ya ce walaƙad dalla qablahum haƙiƙa gabaninsu aktharul awwalina mafi yawan wato na farko sun bata walaƙad arsalna fihim munzirina Allah ce haƙiƙa mun aika fihim a cikinsu munzirina masu gargaɗi ba haka kawai muka basu ba mun aika a gar musu gargaɗi a karantar da su a ilmantar da su min anzara yunziru inzar ismu fa'il munzir munzar ismu maf'ul ma'ana Allah ya aiko waɗanda za su ja kunnansu wa in ummatin illa khala fiha nadhirun babu wata al'umma da ta gabata face sai an aiko mata mai gargaɗi. to wata rakan faɗi gargaɗi a haɗa da bushara ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhira kuga mubashiran wa nadhira rusula mubashirina wa munzirina wata rakan faɗi inzar ɗin kawai ba a faɗi bisharar ba to duk sanda aka faɗi bushara inzar ɗin ma ya shiga duk sanda aka faɗi inzar ko ba faɗi bushara ba to za a yi bushara ga abin kirki a kuma jakunan mutane ga barin abin da bai dace ba sai Allah ta'ala ya ce illa ibada eh, fangur Allah ya ce duba ka ga kaifa kana aqibatul munzarina yaya ƙarshen waɗanda aka wa gargaɗi ba su ji ba aka ja kunnen su ba yake kasancewa waɗanda aka musu gargaɗi ba su ji ba yaya ƙarshen su ya kasance Allah ce alam nuhulikil awwalin thumma nutbi'uhum al-akhirin kadhalika naf'alu bil mujrimina duk miyagu Allah haka yake dambara su anna dambarnahum wa qaumahum ajma'ina Allah ce fanzur ka duba ka ga kaifa kana yaya ya kasance aqibatul munza kun ga wancan munzi ismu fa'il munza wanda ya maka gargaɗi sunansa munzir kai da aka yi maka gargaɗi sunanka munzar bi fatihi za fanzur kai ba kana aqibatul munzarin illa ibadallahi almukhlasina face bayan Allah masu ikhlasi sai ibn qayyim yace ikhlasi dai shine yin aiki dan Allah a kuma yin shi akan sunnar Manzan Allah sallallahu alaihi wasallama kai aiki dan Allah akan sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama amma yace akwai abubuwa guda goma da ba su da amfani abubuwa guda goma a cikin fawaid ibnu qayyim yace ba su da amfani na farko ilmun la yu'malu bihi ilimin da ba a aiki da shi to ba shi da amfani na ɗaya kenan na biyu amalun bila ikhlasa fihi wa laqtida aikin da ba a yi shi dan Allah ba ba a kuma yi koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wajen yinsa ba shi ma aikin ya tafi banza ilimin da ba aiki da shi ba ya tafi banza aikin da ba ikhlasi ba mutaba'a a cikinsa ya zama aikin banza kamar yadda malamai risala Allah ji kansa yake cewa wala qaulun wala amalun illa bi muwafaqati sunnati wala qaulun wala amalun wala niyyatun illa bi muwafaqati sunnati da niyyarka da aikinka da faɗarka duk babu su sai yayi muwafaƙa da sunna annabi sallallahu alaihi wasallama to ilmun la yu'malu bihi da'i'un ilmin da ba a aiki da shi ya zama ba shi da amfani amalun bila ikhlasa fihi wa laqtida na biyu aikin da ba a yi koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a wajen yin sa ba ko ba a yi shi dan Allah ba na hudu na uku malun la yunfaqu minhu dukiyar da baka ci baka sha baka sutura baka ciyar da 'ya'yanka da matanka da iyayenka da makota da abokan arziki fala yastamti'u bihi jami'uhu wanda kuma ya tara baya jin daɗi da shi fi duniya wala yuqaddimuhu amamahu ila al-akhirati baka kuma tura shi lahira ba wannan shine abu na uku wanda ba shi da amfani kaya asararsa na hudu qalbun farigun min mahabbatillah zuciyar da ba a cika ta da ƙaunar Allah ba wa shauƙi ilaihi ba a cika ta da begen gamuwa da Allah ba wal unsu bihi da kuma nutsuwa da Allah ba na biyar badanun mu'attalun min da'atihi wa khidmatihi gangar jikin da ba a aiwatar da ita wajen bauta ga Allah da yi wa Allah hidima a addininsa wannan zirga-zirgar a je can a dawo can su ɗin su ne zakar jikin amma ka zauna kana shan inuwa biyu baka da wani amfani sannan na shida wa mahabbatun la tataqayyadu bi raddil mahbubi wa imtisali awamirihi da kuma bauta ko soyayya da ba dabaibaye ta da yardan wanda ake so ba da kuma bin umarnin wanda ake so ba dan ka ce kana son Allah ba ka yin abin da Allah yake so kayi asara ta'sil ilaha wa anta tuzhiru hubbahu هذا li amri القياس shani'u كان حبك صادقا sadiqan la afa'tahu innal muhibba liman da kana son Allah sai ka bi shi to ai ko matarka tace ina son ka ina kaunar ka ina girmama ka amma ba zan ma girki ba zan kula da kai ba zan maka sanin zuwa ba zan maka da lafiya ba ai ba soyayya shi yasa ce soyayyar da ba a dabaibaye ta ba da bin wanda ake so ba da bin umarninsa ba ta da amfani sannan wa waqatun mu'attalun an istidraki a aw ihtinami birrin wa qurbin da kuma lokacin da aka tafi da shi a banza ba a yi ƙoƙarin yin abin da zai amfana ba ko gyara abin da aka ɓata ba Allah yana ba mutum dama ne dan ɗayan biyu in kana mai kyau in ka samu dama sai ka ƙara in kana mummuna in ka samu dama sai ka gyara ko ka gyara ko ka ƙara wajen aikin alheri ka ƙara wajen mummuna ka gyara shine ma'ana ba mutum dama da lokaci wa fikirun ya julu fi ma la yanfa'u da kai ta tunani kai ta tunano abin da ba zai amfana ba kai ta tunano abin da ba zai amfana ba kai ma ya kamata ka sa wa kanka sabon point agenda ka samu real seven point agenda shine mutuwa kwanciyar ƙabari. tsayuwa gaban Allah hawa sira'i sikeli wuta ko aljanna ya zama kai ma kana kaka zauna kana tunanin banza ya zama kai ma kana da real seven point agenda a gabanka ko duniyaka ko ba zai dawo maka da amfanin duniyanka ba na goma wa khawfuka wa raja'uka liman nasiyatuhu biyadillah ka dinga tsoro kana kwaɗayin wanda shi ma makwarkwaɗar kansa a hannun Allah take wani ya dinga firgita ka ko kana kwaɗayin abin hannu wani ko kana tsoron wani zai maka wani abu ba abin da wani zai ma sai abin da Allah ya ma ba kuma abin da wani zai baka sai wanda Allah ya baka to kada tsoronka da kwaɗayinka ga Allah ya zama kwaɗayinka a hannun Allah ne tsoronka a hannun Allah ne su ko mutane wanda ya baka shikenan wanda bai baka ba ya je ya ba wani ko kai kuma wani ya baka shikenan sai kaga duniya ta zauna lafiya waɗannan su ne abu goma da Malik ibnul qayyim yace in baka da in ka in baka yi amfani da su ba kai asara to nan za mu tsaya saboda za a shiga kuma kissa annabi nuhu bai kamata a hada ta da wuta ba kuma ko to Allah ya sa mu dace Allah ya mana muwafaka abinda muka faɗa daidai Allah ya tara mu aladan wanda muka yi kuskure Allah ya yafe mana ayoyin da suka faɗi ni'ima Allah ya samu a ciki wanda suka yi magana azaba Allah ya fi mana ne da taimako da aka nema jiya taimako da aka nema jiya an tara dubu ɗari biyu da ashirin da bakwai da saba'in da biyar wato an haura kwata miliyan ya isa haka tsaya a'a sai na muku addu'a ku da kuka tara wannan kuɗi don ci gaba da wannan aiki da muka ɗora wa 'yan kwamiti muna addu'a Allah ta'ala ya mayawa kowa ninkin ba ninkin na alkhairi Allah ya karɓi wannan abin da muka wa addini Allah ya saka a cikin mizaninmu na kyakkyawan aikinmu Allah subhanahu wa ta'ala kuma ya sa wato wannan abu ya zama alama ce ta ɗaukakar addinin musulunci su kuma 'yan kwamiti da suke wannan aiki Allah ta'ala ya shige musu gaba ya musu jagoranci ya saka musu da alheri wajen ci gaba da wannan aiki da muka ɗora musu na kula da sababbin musulunta ilmantar da su karantar da su yi musu tufafi sa su a makaranta har da aurar da su da yi musu kayan ɗaki da ɗaukar lauya in rigima ta taso da sauransu Allah ya saka musu da alheri to ba komai za mu ba da hutu kamar kwana goma a zuwa ranar ishirin ga wata in Allah ya kai mu za mu sake neman irin wannan yanzu ku ɗan huta a jihunku ya sake cikowa ko ba haka ba to akwai wani shi kuma sunansa alajiyal ko ya aiko da dubu hamsin in an ɗora a kai shine an samu nawa kenan dubu ɗari biyu da saba'in da bakwai da ɗari bakwai da biyar to abinda aka samu kenan yan uwa saboda haka Allah ya saka kowa da alkhairi alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh malam sai tambayoyi mai wannan tambaya yana cewa shekaran jiya a wazin da kai ya ji kana cewa idan an yi hada sallan magariba da isha wato yadda bayan an yi sallan magariba an tafi gida sai ruwa ya zo yadda ladan ne kawai zai zo masallaci sai ya kiran sallah in ya kira sallah sai ya ce sallu fi rihalikum sallu fi rihalikum ya ce to malam menene hujja akan wannan wato baka fahimta ba ba wai wajen hada sallar ne ake sallo fi halikum ba mun ce misali magariba ta zo an barke da ruwa mutane ba su fito ba tukunna sai ladan shi kadai a cikin masallaci ko kuma da wasu jama'a wasu suna gida to waɗanda suke gida in sun ji kiran sallah ai wajibi su amsa ko to shine annabi sallallahu alaihi wasallama ya sa ladanai su ƙara sallu fi rihalikum sallu fi rihalikum wannan hadisi ne ingantacce yana nan a cikin sunan na abi dauda da lafazi daban-daban cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana umartar ladan ana tafka ruwa in an zo wajen hayya ala sala hayya ala sala hayya ala fala hayya ala fala sai ce sallu fi rihalikum ku salla a gidajenku na'am wannan tambaya yana cewa ya karanta hadisi da ake cewa salatul laili matna matna to kuma sai ya salla bayan wani sai ga ana raka hudu sannan ai sallama menene masana wani to salatul laili matna matna mafi rinjaye ne mafi rinjaye sallar dare ai biyu ai sallama ai biyu ai sallama ai biyu ai sallama bibiyu shi ake kira shaf'u shaf'u shaf'u in kana hada bibiyu da ka dora ɗaya kuma ta koma wuturu in ka dora ɗaya akan biyu ta zama nawa uku ta zama wutiri in ka ɗora ɗaya akan hudu ta zama biyar ta zama wutiri in ka ɗora ɗaya akan shida ta zama bakwai ta zama wutiri in ka ɗora ɗaya akan takwas ta zama tara ta zama wutiri in ka ɗora ɗaya akan goma ta zama sha ɗaya in ka ɗora akan sha biyu ta zama sha uku wannan ɗaya da ake ɗorawa ita ake kira wutiri amma bibiyin da za ka yi ta yi duk sunansa shafi'i in kai biyu ka yi shaf'u biyu shaf'u biyu shaf'u in ka ɗora ɗaya kuma ka yi to shine abin da ake da daddare amma ana iya yi wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam an ga yayi hudu gaba ɗaya sannan ya zauna ya kuma yi hudu gaba daya ya zauna sannan yayi uku kaga an samu sha ɗaya wata ruwayan ta zo ma an yi shida gaba ɗaya sannan kai ɗaya bakwai wata ruwayan ta zo an yi takwas gaba ɗaya sannan ka ɗora ɗaya ya zama tara ko ka ɗora uku ya zama sha ɗaya saboda haka waɗannan ruwayoyi suna nan a cikin subulus salam ya kawo su haka ibn hazmin ya kawo haka dukkan malamai da suke bayani akan qiyamul layl ko qiyamul ramadan ko tahajjud sun ka kawo waɗannan rako'i da yadda ake yin su kala kala kala amma mu nan mun fi ɗaukan kala ɗaya ne shi yasa ba ma ganin ragowar kalolin mun fi yin goma sha ɗayan nan ko ko sha uku ai goma ai ɗaya ko ai goma ai uku ya zama sha uku na'am malam da wannan tambaya tana cewa malam cikin mijinta ne tafiya har na tsawon shekara guda bai dawo ba idan ta yi masa waya sai cike ba wannan ne a gabana ba yanzu ko malam ya ki dawa wani shawara za ka ba idan mace mijinta ya tafiya ba a gan shi ba kwata-kwata har ta ga wato lokaci yana tsawo to ta iya zuwa wajen alkali bayan ta nemi waliyinta ta yi masa bayani shi kuma ya je samu alkali ya bayani sai a bincika gwargwadon yadda za a same shi ko inda ake jin yake idan ba a same shi ba har lokaci ya tsawo kuma ta ga za ta cutu to sai alkali ya ya kashe auren sai ta je ta yi idda ta auri wani in kuwa ana jin labarinsa sai a rubuta man wasiƙa to wane matakka wance wacce kake aure ta zo ta ce baka nan har zuwa lokaci kaza to in kana nan ka dawo domin akwai haƙoƙinta da yawa a kanka wanda kuma sai kana nan za ta samu waɗannan haƙoƙin ka dawo sai ba shi lokaci in bai dawo ba to sai rubuta ma wasiƙa ta biyu cewa in bai dawo ba to kotu tana da dama idan matar ta ga za ta cutu ta kashe wannan aure don maslahan matar kata je ta faɗa cikin hatsari to in bai dawo ba sai a yi saki ɗaya a raba shi da wannan matar don in aka ci gaba da zama a haka za ta iya fada cikin wani yanayi da kuma zai iya zama hatsari gare ta wanda kuma ba a san wannan addinin musulunci to sai a raba auren abinda za a yi kenan amma sai an yi ta lallashin sai dawo ko kuma in gurin da yake amintacce ne ya zo ya ɗauke ta mana ya tafi da ita tunda matarsa ce mutum inda inda yake guri ne amintacce za a iya barinsa ya tafi da matarsa ya je su zauna amma aka ga cewa inda yake din wani majahulin guri ne wanda ba sani ba kuma tafiya da ita akwai hatsari ko ba zai dinga dawowa ba a ce ka dinga dawowa ko so ɗaya duk wata ne ka dinga zuwa ko ka zo ka ɗauke ta lokaci ka dinga dawowa da ita amma kana matar aure mijinta ya gudu ko baya nan ko ya tafi ba ta jin labarinsa kun ga za ta shutu domin akwai haƙƙin da ko ya bar mata ci da sha akwai ragowar haƙƙoƙi da ba mai iya biya mata wannan haƙƙin sai shi saboda haka wajibi ya dawo ko kuma ya sallame ta tije ta auri wani miji shi ya fi sauki malam mai wannan tambaya ya ce suna tafiya ne a hanya mai kura kafin ya hankara sai ya ji kura a makogaronsa to ya matsayin azuminsa jin kura a makogaro baya karya azumi irin kura titi masu aikin siminti masu aikin abin nan wato titi kura na tashi masu nikan gari duk wanda sana'arsa masu sana'a da hayaki duk waɗannan ko mai aiki a hotel yana dafa abinci duk ya gama jin ƙanshin abincin duk waɗannan baya karya azumi wanda shine kauli rajihi na malamin malam ne wannan tambaya ce malam yakan ga an zo sallan gawa sai a mammatse idan kuma an zo wannan sallah sai ga akwai sarari saboda ruku da sujada ne ko haka annabi ya ci a'a to ai ina ga dama so ake akalla a samar da sau uku saboda annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce idan mutum ya mutu aka samu mutane ɗari suka yi masa sallah suka nemi wato afuwa a wajen Allah Allah zai yafe masa a wata ran an samu mutum arba'in ba sa shirka Allah zai karɓi cetonsu ya yanta wannan mutum daga wuta da kuma a waje an fi so a yi sahu ƙwaya uku an fi so a raba sahun ya zama uku to ina ga watakila abin da yasa ake mammatsewa watakila dan a tsaya a ukun ne ko kuma sun ga cewa tunda ba a ruku'u ba a sujjada kuma a wajen ruku da sujjada nan ne ake bukatar space din da za a yi ruku ko a yi sujjada tunda ba a buƙatar wannan in dai an mammatse dai bai sa an karkace sahun ba domin wata matsewa kan zama sai kaga mutum har ya juya maimakon ya kalli gabas sai kaga yana kallon wani bangare daban in ba irin wannan tsananin matsewa aka yi ba babu laifi malamin wannan tambaya ya ce malam menene matsayin dillanci a musulunci dillanci kashi-kashi ne akwai wanda ya halatta akwai wanda bai halatta ba ana kiransa simsar a musulunci idan mutum ya baka abu ya ce je kaka siyar naira goma kai kuma zan baka naira ɗaya wannan dillanci ne sai ka je ka siyar naira goma ba za ka masa ƙari ba ka siyar a kan farashin da ya sa ka ka zo ya baka naira ɗaiɗai ɗinka wannan jillanci ne na biyu ya ce na baka kayan nan kan farashin naira goma goma abin da ya hau kai naka ne sai ka saba a baya ka tafi an baka farashin da aka siyan ma amma kai ba a gaya maka farashin da za ka siyar ba ko nawa ka siyar shi dai ka kawo masa naira goma goma to wannan shi ma dillanci ne da malamai suka ce babu laifi a ciki dillanci na uku ba kayan zai baka ba cha zai tafi nemo mun kwastoma ka nemo mun kwastoma idan ya siya duk ɗaya kana da kaza da ka sai ka je bakin kasuwa ka tsaya kai kai kaza kace so zo mu je kantin wani yafi sauki yafi kyau yafi kaza kai dabarun ka dai na dillanci ka jawo shi ya zo a siya to wannan shi ma babu laifi wannan dillanci ne da malamai suka ce babu wata illa a cikinsa dillanci mai cuta shine dillalan da ba sa bari a haɗu tsakanin mai siye da mai siyarwa mai siye ba zai ga mai siyarwa ba mai siyarwa ba zai ga mai siye ba idan ka ba su gida ka ce a siyar to ba za ka ga wanda zai siya ba shi ma ko ba zai ganka ba an taɓa yin haka a kano wani ya ba da gidansa misali ya ce a siyan man miliyan ɗaya kawai miliyan ɗaya ke so ya ba su farashi da suka samu mai siye sai suka ce masa mai gidan nan ya ce sai ka sai gidan nan miliyan ɗaya da dubu ɗari biyu misali sai ce a dai ce masa ya rage min dai ya siya min miliyan ɗaya da dubu ɗari ɗaya zan siya kuma da ada waje sau da aka da suka je sai suka ce wa mai gidan mutumin nan ya ce ba zai sai gurin nan ba sai dubu ɗari tara a nan ya tsaya mun yi mun yi da shi kuma gaskiya cinikin ya yi kyau a haka ya yi kyau <laughs> shi kuma sai suka ga suka ce masa gaskiya ya ce a miliyan ɗaya da dubu ɗari biyun nan dubu hamsin kaɗai zai iya rage ma sai ka siya miliyan ɗaya da dubu ɗari da hamsin shi kuma wancan gidan Ya ce a je a karɓo masa kuɗin haka dama so yake siya sai suka suka ce sai ya ƙara shi kuma wannan to wannan ƙarin da zai musu na dubu hamsin ya siya miliyan ɗaya da dubu ɗari da hamsin shi kuma wancan yana jiran dubu ɗari tara shi wancan bai san nawa aka siyar ba wannan bai san nawa aka siya ba to ana wannan sai shi mai siyan ya ƙagu su kuma suna can suna ta ja har sai ya ƙara sai kawai ya cewa wani kai da Allah ka san mai gidan nan kawai kai ni gurinsa sai kewaye su gaba daya ya je samu mai gida ya ce sauri nake waɗannan suna ta ɓata mana lokaci na ce na siya miliyan ɗayan da dubu ɗari ɗin amma sun isa mu sun ce sai na siya miliyan ɗaya da dubu ɗari da hamsin da miliyan ɗaya da dubu ɗari biyu suka ce min ita to ainihin abin da suka ce min dubu ɗari tara Nace ce ba za ka ƙara ba suka ce ai ciniki yi a siyan ma haka sai ce to shikenan ba su ga na siya miliyan ɗayan da dubu ɗari da ungo to shine sai suka ji labari shine suka suka ce wallahi ba su yadda ba ya za a ɓata musu sana'a <laughs> to akwai masu wannan in gero ne in masara ce in shinkafa ne in waye kai mai siya ba za ka ga mai siyawa ba mai siya shi ko bai da jari bai da komai sai babban rigarsa da ya kima kawai sai ce ba zai yarda ku haɗu ba sai ya zo ya ce maka kaza aka siyar ya ce wannan kaza aka siyar a ƙarshe a nan ya yaga a jikinka ya yaga a jikinsa sai ka gan an haɗa abin da ya samu duk kubin da kai mai sanda da kai mai siyarwar duk ba ku samu abin da ya samu ba sai kuma ya tattara ya sa a jihu ya ce ya samu albarka to irin wannan dillancin wanda muke kiransa kayi nayi wannan bai dace da shari'a ba abinda mutum ya ci ya cuta balbal akwai masu neman addu'a daban-daban kamar haka nema wa iyayensu addu'a nema yara yan uwa shirya sannan akwai ɗan uwa da muke tare da shi a wannan kwamiti dare da rana ake ta faɗi tashi da shi a Alhaji Sa'adu guda mataimakin shugaban kansil na biyu Allah ya wa ƙannansa guda biyu rasuwa sakamakon hatsarin mota to Allah ya ji kansa ya musu rahama shi kuma Allah ya bashi hakuri Allah ya sa suna cikin waɗanda aka wa rahama a cikin wannan wata haka kuma akwai malam Ismail Bala sakataren kwamitin walfaya shi ma yayansa ya rasu haka shi ma muna masa addu'a Allah subhanahu wataala ya ji kansa ya masa rahama sannan akwai mai martaba sarkin Deba wanda shi ma yana cikin wanda har gurin nan ya sha zuwa kuma yana cikin wanda yake bada gudunmawa kwarai da gaske a cikin wannan tafiya tamu to a yassa wacce take aure mun ci a Bauchi Allah ya mata rasuwa saboda shi ma muna masa wato ta'aziyya Allah ji kanta ya mata rahama Allah ya sa ta huta sannan mun samu labari ɗazu akwai a ko yarima ne ko an ce mahaifiyarsa ta rasu shi ma ajiyan eh, ajiyan gombe ko hmm. yarsa ce ko to an ce yassa ce ta rasu shi ma to shi ma muna masa ta'aziyya Allah ya ji kanta Allah ya mata rahama Allah ya sa ta huta Allah ya karbi kyawawan ayyukan ta yafi mata kusakuranta to dukkan musulmi yan uwa da suka rasu gaba ɗaya wanda muka sani da wanda bamu sani ba duk muna musu addu'a Allah ya ji kansu ya musu rahama Allah ta'ala ya kai rahama kabarin su Allah ya sa su cikin ceton manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da alqur'ani akwai masu neman aiki aure arziki haihuwa budin kasuwa duk muna roƙon Allah ya amsa musu akwai waɗanda ƴan uwan suka bata suke so a roƙa musu Allah ya bayyana su akwai waɗanda suke so su haddace alqur'ani to Allah ya sa su haddace din kuma ya ba su na tsoron Allah akwai waɗanda ake bin su bashi suke roƙon a roƙa musu Allah ta'ala ya sa su biya wannan bashi da yake kansu to Allah ya kawo muku hanya da za ku biya bashi har ma ku ci gaba da harkokinku na rayuwa akwai masu fama da rashin lafiya iri iri tsawon lokaci muna roƙon Allah iyaye musu mm. da sauran bukatu na alkhairi ga daya mm. mm. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-gina Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-gina ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين وانصر عبادك المجاهدين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك